can cikin babi na juma'a mai askari shi na cewa illa la ihtiraki sai fa in ya kasance wurin zaman ka na wanda ka riga ka saba da zama wannan wurin wannan kuma kana da alamomin ka wanda kasance naka ne to wannan in ka dawo ana baka wurin ka koda ko ne ya zauna ana tare shi kana tare shi ka zauna in an ka diba mai abin na asalin madariki abokan na wuya bayani ya tsawaita da bayani akan haka cikin sharhi na ainihin shi wannan littafi da muka faɗi yanzu yana da tambaya tambaya ta ita ce Allah wace kira'a ce wato Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karatu da ita duk na ji wasu sun ce ba a biyar masu cewa walallali da sallah to walallali na babu la ba na walallali na amma mai cewa lali na ana biya ta sallah ba a cewa ba a biya ta sallah kuskure na wanda ya kasance bai bata sallah hmm, ya yi kuskure saboda bai hidda harafi yadda ya kamata shi fitar da shi ba tajawwiduhu min sunnatin nabiyyi daliluhu ma qala fi ubayin. tajawidi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya karanta qur'anin tajawidi ya ba ko wani harafi haƙi ne to yayi sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda bai ba su ba in kuskure bai kai ga bata ma'ana ba sallah ba ta baci sai kuskuren da ke bata ma'ana shi ka bata sallah kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ciya ga kira'a da ya karatu da ita saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karatu dukkanin kira'o'in ga gaba ɗaya quraisu harisu kuzailu yamanu asadu tamimu hawazinu wa'annan duk manzo Allah ya kira da su ba da bai ba duk wa'annan gaba ɗaya an yi kira kira'o'in su daga manzo sallallahu alaihi wasallama kuma suna ake sama suna aka ce ma alqura'u sab'u da ba ha ƙara uku sun zan goma Hmm? in an samu wannan cikin masu haɗin haka nan ba cikin wace ruga ce na hannun lazuna sabba hussa ba ha yau manu haili garata milhafa hmm, ana iya cewa haka nan luga ta banu ta mimin ko? Hmm. Eh? a da kacce ana cewa allah zuna sai in an samu riwaya ingantacciya mutuwatira har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta Allah zuna in ba a samu rawa ingantacciya ba shaziya ce ba za a karatu da ita ba wannan yace ba Allah Allah mutum na ya ara ma kuɗi sulalla hmm. tun shekarun da suka wuce yanzu ya za ka biya shi wanda ya ara ma kuɗi sulalla tun shekarun da suka wuce in za ka biya shi za ka biya shi da sulalla abinda abiya da sulalla imanin sulalla za ka bashi shi abinda maluma suka ce in ka ala mutum kuɗi kamar ajiya ta ka bashi in ya rike ya ki baka ya yi matsalo gani ya zulmun amma lokacin biya bai kara ma komi bakin abin da ka bashi shi zai baka saboda mi ka ga yanzu Allah misali ajiya da ka ba mutum ta sulalla yanzu in sule goma na nawa suka sayi sule goma na dori yanzu ai suna san kila hili miliyan goma sule goma na dori ko su hili miliyan guda ko hili miliyan biyu an kiyaye ku to da ka ara mai sule goma sai yanzu ba ka sule goma to Allah ya baka ladan miliyan goma in ya kasance sule nan goma na sai hilin miliyan goma don hakan ga ka nemo wani ƙari daga abinda Allah zai baka ƙarin Allah ya wani ƙari na'am mutum ka biyan mutum bashi <laughs> Hmm. Hmm. in ta kai ga hannu in mutum na biyan mutum bashi da ya hidda zakka bayan ya hidda zakka sai kire shi ya ce wani ga zakka in ta kai ga hannu ya koma ci biya ni bashin da haka biyata in ya biya shi maluma sun yi sabani shin akwai zakka ko babu zakka an ta yi akan cewa zakka ta yi abinda bai halatta ka hasabin ala adimin kana biya ta bashi sai ka rubuta ka bashi kaza kuma ka rike cikin kudin zakka ka hada mai kawai wannan shi bashi halatta in kai haka nan zakka ba ta yi ba cikin na cikin ta ne bai shi isa mutum na wai kuma ta ce sai makani ne mashi zakka ba ta yi ba kuɗi ne da ba shi ga hannu na yi shi waje ka so da su tambaya shi kai akan mutum na uwa ta ta ce mai sai mu kane ne mashin bai sai ba sai lokacin zakka sai ɗibi kuɗin zakka sai mai mashin to zakka ba ta yi ba wannan taimako na yi kuma ba a taimako da kuɗin talakawa shi taimako da nashi kamar yadda ana cewa dukkanin mafi yawan sufaye idan ko kowanne daga cikinsu yana da lokacin da yake yin halawa ya ce kamar irin su mujaddadi da polio to muna jin wasu suna cewa muna jin wasu suna inkari a kan halawa suna cewa in suna halawa ya suke yi da sallar juma'a ya mai uzuri ke da sallar juma'a ta yi masu a azariya suka yi da jima'o'insu ta aje su suka yi uzuri na nasu su sun kasan uzurinsu kai ba kasan uzurinsu ba amma Allah san uzurinsu wanda bar juma'a an kace bai da uzurin komi shi na addalahi ba wanda adda uzuri ba suna da uzuri na gyaran hali wanda ya kasance kila akwai matsayin da suka son su cimma kuma ki da Allah ya san udurin na nasu kuma su sun san udurin Allah ya san shi don haka ba za mu yi inkari akan halwar da masu halauka yi ba watan lokacin halwoyinsu wai hmm. yana na gane tambayar ka na gane tambayoyi ban cika son jawabi akan su ba ina da nasi na ibnu a namari zan ɗaya faɗi kawai ke da abin da ya faɗi abin da ya ce watan yini bai da ƙarfi kamar dare ga haƙƙi haƙƙin dare ya yi haƙƙin yini abin da kawai zan faɗi shi ke nan na faɗi kawai sauran jawabi mutum ya cika da kai ne in da ya su babu komi in babu cilisawa in zai ta yi hawa da ya kasance zai wannan ƙuri'a shi kai tsakaninsu wadda tahiya ta hajji ko ta ibada ko ta neman abin da an ka ci mace na da haƙƙin a tai tare da ita to ana ba ta haƙƙin ta na a tai tare da ita sai in ya kasance ta yi haƙƙin ta sai in ya kasance tahiya nan mai wahala ce to ana diba in tahiya mai wahala ce ana diba girman jikin mace a ko da kasance ƙarhin jikin tana ɗaukar wahala wadda ba ta da ƙarfi irin nata ba ta ɗaukar wahala to irin haka nan shina ta hada wadda kasance tana da ƙarfi ta kai ɗaukar wannan wahala bakin abin da maluma sun kai kenan an ce ana diba ainihin sifa ta mata

a ta a ta dama watan duk wanda ka sallah ya kasance ba zai iya yin sallah tsaye gaba ɗaya ba ya samu shi raka'a guda tsaye sauran raka'o'i shi su zamne in kuma ya kasance bai iya yi gaba ɗin tsaye sai shi zamne amma bakin iko akai wanda ka iya raka'a uku tsaye ko raka'a biyu to bai raka'a biyu ɗin nan zamne sai shi raka a biyu tsaye in ya fara jin raunin jiki sannan shi zamana ita ma haka za ta yi za ta yi raka wa'inda ta iya yi tsaye lokacin ta ji jikinta ya fara rauni ba zai imita sannan ta zamana hukuncin masallaci ba ba cikin masallaci ba je masallaci masallacin juma'a na koko ba na juma'a ba babu komi ga hakanan ba cikin masallaci suke ba ba su da hukuncin masallaci